to in wannan magana da malamai suka tafi zo raba biyu ko dai ya zama da mace ta yi kiso ko wani irin kiso ne amma in ta zuba ruwa akwai ta sai da za ta yi ruwa ya kai ko ina ya wajibi ne ta ruwa ya kisan ba wajibi ne ko ko a'a matsala ta biyu in ta zuba ruwa ba yadda za a iya kai ko ina sai ta ruwa ya kisan mai da hukunci wajibi ne ta ruwa ya kisan to sai ce to ya za yi da hadisin ummu salama da hadisin aisha sai ce wa hadisin ummu salama ma'muran ala annahu kana yasilu maa yasilu mau ila jami'i shariha min ghairi naqbi sai ce za a dauki hadisin Umma salama da aisha da cewa ai ma'ana su in suka ɗai ba suka zuba an tabbatar da cewa ruwan na kai hasko ina ne sai za a aka ce kasuwar a kan haka har kuma ma ba a ce ruwan baya kai sai sun ne mun gane ko ne an na tsarin ya ce saboda a لأن إيصال الماء واجب يتي سبودا أصادر دروا زوا كوكم كي واجبين باتي أطورا كم غاشي كأيبا ووحي عن النخعي وجوب نقلها بكل حال ibrahim an-nakhai yace ko in ta zuba ruwa zai kai ko zai kai wajibi ne ta warware kisa وعن الحسن وقارون وجو وجوب النقد في فصل الحيل دون الجنابة وإن كما الطاعون قبل الفصل بقارون سكتي إن ذاك يوم كان جنبا بواجب لتورى الكتن أما ذاك يوم هنا واجب لتورى الكتن ودليلنا حديث أم سلمة وإذا كان للرجل بصيرة وهو كالمرأة والله أعلم سكتي إن نجي شيما ينادى سلمان يوعي ما توفي سكتين wa'alam yace ka sani anna ghusl ar-rajul wal mar'ati min al-janabah wal hayd wal wa ghayriha min al-abdal al-mashru'a sawa'un fi kulli shay' illa ma sayati yace wanka dangane da namiji ko mace duk sifar su tsayin aiki sawa'un wankan jarabalik ko wankan haila ko wankan nifasi ko wankan juma'a ko shiga musulunci ko daukan ihrami duk wani wanka na shari'a suka ce yadda aka ce namiji yayi haka aka ce mace ta yi sai dai cikin abubuwa guda biyu da za a bayyana yanzu illa ma ta yaki fil mutakalati min al-haibi wan nifasi sai dai sai dai mace da za ta yi wankan haila ko na nifasi annahu yustahabbu laha an tasta'mila firsatan min miski yace bayan ta yi wankan ta gama ana so ta dauki turare misk ko turare dan feshi da fesa a inda ake ganin jini ya taba saboda ya dauki karni ba yana nuna cewa wankan bai bane wanka yayi amma ana son kuma a dauki karnin ya zama na mace na da tsafta da'ima وقد تقدر بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السابق fa in kanat al mar'atu dhikran yace to in macen da za ta yi wanka din budurwa ce lam yajid isa mar'i ila ghasili farjiha yace in mace budurwa ce ba lalle ne sai ta saka ruwa har cikin masu ta can ba saboda mata suka kashi biyu mace budurwa ko ba bazawara mace budurwa ita ita tana nan a cikin budurci ta ba a kan da ta ba ita tana da hukuncin a ciki da waje to akwai inda yake ciki ne ba wajibi bane ka wanke wanka da komai aka ce wajibi ne ka wanke zahirin abin nan to shi yasa wannan bangaren inda ba inda ke ma su da bugu bugun ke yake nuna kan ruwa ce ba mun da ke kan da ruwa ba dan yana da hukuncin ciki ba da hukuncin waje amma da ba ya kuma ta riga ta ga da ba an riga abu ya riga ya zama yadda yake to sai aka ce yana da hukuncin waje kenan gallan inda in ka tuna kai fitari za ta yi tsarki ta wanke wajen suka ce za ta yi wanka sai ta wanke wajen don wannan wannan bangaren wajen ya bada hukuncin waje kenan mun gane ko kamar yadda zai zai bayani dangane da mustahabi mai istihaba ya za ta yi tsarki ta ya zama da'iman abin da yake ciki ba a ba shi hukuncin najasa na in ya fito fitsari na tare da mutum ko da a ce ya zo a azzakarin mutum ne bai fito ba ba su da hukuncin najasa har ya fito ya zama mai najasa a zauna ta wani wani sallah ya lalace amma in yana ciki bai fito ba ga shi kana jin fitsari kamar mai ka tabbatar ya zo ya kuma fita wannan na zuwa cewa da rabin ta wani sallah ta lalace a sai in ya fito to shine abin da suke kallo da suke bayani na a shigar da ruwa ciki ko da ba a ruwa ciki ba sun kasance biyu ne akwai wanda ke da hukunci waje akwai wanda ke da hukunci yana da ciki da waje to ciki ba shi da hukunci waje ke da hukunci wa qala ba'duhu وإن كانت طيبا في إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قطوبها لقضاء الحاجة لأنه صار في حكم الظاهر هذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا وقال بعض أصحابنا لا يجب على الطيب غسل هذه الفرد وقال بعضهم يجب ذلك في غسل الحيض والنفاق ولا يجب في غسل الجنابة والصحيح الأول والله أعلم باب استهداف استئمان المغتسلة من الحيض في القطر من مثل في موضع الدم اتباع الاتباع هو مستحب لي إما تتجمع حيلة كون فاتي كي وانكا تأوكي سراري كو مكي كو ولد أبني كيشي لذاتي تشعب عند تكي غنم جنين حيلة إيه عند تكي غنم ما jinin haila ba saboda ne dauke karni ba wai yana nuna cewa in kai wanka ba ta sha ba ba wanka mai a'a wankan yayi ta tsarkaka to sai dai gadimin ana son mace mutum ya zama cikin hafta cikin kanshi yasa aka ce ta fi ta turare ana kanta ne jikinta ne inda ka duk inda ake ba a son a ga ba a son a ji karni game da ɗan adam to wa'an namiji ne ko mace kun gane ko قال حدثنا عمرو بن محمد عمرو بن محمد الناقد وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينه عن منصور بن صفيه عن امه عن عائشه قالت سالت امراه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضها وكما تكلمت بين الله يا رسول الله يا زين وكان قال فذكرت أنه علمها كيف تبتسم سيما أتم تبارا سيسكي أي من ذقل لا يانون على قياداته وركا حيلا ثم سأقوم فرصة من مسك فتطور بها سيما ذقل لا تيجا هل ذاكي وركا غير ذاكي وركا إنك عندما تيجا أوتي ينسي من مسك كوكو ترارين في سيكي تيجي فا سبب خلفي قالت كيف أتطهر بها سيما سيارين أجد أمسجد قال فطهر بها سبحان الله كما وانا تجي ليش مثلي سبحان الله لا يقول ما انت تقول لي كيف wata karatu manzo Allah ya ce je in kika yi wanka din kin da miki yanzu in da miki ta ce tarare ko ne mun tsani duk abin da zai dauke karni ko ga tararka irin irin na shi yanzu a fisa a fisa na sai manzo Allah ya ki dauka ki fesa duk je ki fesa karni وأشار إلى سفيان وإبن غيينة بيده على وجهه قال قالت عائشة نانا عائشة سنة زوني تزور الله ذات سنة وانتبت فإن يقول واستغبتها إلي إلى جاموسة وأردت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم كما نينا سمي من رأى الله جنبي وقلت بها أثر الجنة أي من ماتت من رأى الله شيء يوكا إذا في أميكي إشافة عن سنة الله إذا أرجل أميكي سبحان الله إذا أرجل أميكي جيت قلت أنا عايز أقول إذا جاءوا يرقوي بس لا بالله إذا كنت إراحة جنبي إن الجنية طبعا غير أبيك أرمي لا تكون وقال ابن أبي عمر في رواية امرأتي فقلت تتبعي بها أثر الدم دنا تيجي abinda ake nufi shi kai wanka ki dauki turare duk inda nan ki fuska turare wurin dan karni to ake mace tana da'ima ba a mace tana tana karni da'ima ana son ta shafa turare ne ki shafa a kanki ne a fuskanki a jikinki in kina shafa kullum da'ima sai kin zama kina da kanshi kanshin turare ake yi baki abin da umar kai bai ce alam tarani kullama jitu sariqan wa dakku biha tiban wa illam tasajjad yace alam tarani baka ganni ba kullama jitu sariqan duk ta da nazo a cikin dare sai da same ta tana kai ko a ba turare ba so ake mata da'iman kina cikin kashi saboda ke ai har Allah halitta ki zama ado da ke rayuwa take tafiya in babu ke babu rayuwa in kin yawa kuma rayuwa ta yi daɗi ko قال وحدثني احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وحيد قال حدثنا منصور قال حدثنا منصور عن امه عن عائشه ان امراه سالت النبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل عند الطهر التي يا زي وكم هيلا انك اركبت فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها لتوكيي المسك في فرقي ثم معه حديث سفيان فأن يكاو يقول ايرن رواية تتباتا قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض يا يا ميحيل أن تسألك ذات يومك فقال ساقوم إهداكن ماءها wa qidrataha wa tatahharu sai manzo Allah ce ɗayan ku ta ɗauki ruwanta da ruwan magariya ta je ta yi wanka ta zuba ruwa kuma wanda zai ɗauke karni فتحسن الطهورة تتشوك تسأل وانكا تركيب ta تصب على رأسها فتدلقه جلكا شديدا فأنا تزوك انت تركي ta zuba ruwa a kanta هو أكلتا da kyau. hatta ta buga shu'ura ra'atiha to wannan shine zai tabbatar da cewa kitso din warware shi ake nufi ko isadarwa yace sai ta cuccuɗa da kyau har ruwa ya kai kan asalin kokon gashin kai kanta ba gashi ba ثم تصب عليها الماء سأنا تزور هو جلدة ثم تأخذ فرصة ممسكة ممسكة وتطهر بها إن كتبه كان كيف تلقوا كيف تنقوا كيف يرقوا كيف يرقوا كيف تقيموا يمكن المثل فانا كيف شافا اجكين كمارا تريد جكين تني ان دي اكيسو دي ان دي كي حقيقة ادم ينا بساطة تراري اما ثاني مارامي مارامي باكيس مينا بساطة ابوجي ثم انا كن دائما مفينا في كيشينا في سبتا فقالت اسماء سي اسماء جكين وكيف تظهر بها yaya za ta yi za a ce kuma a yi tsarki da almi mun gane ko ba ta fahimta ba ki ɗebo ruwa ki tsarki ki alwala ki wanka in kin gama kuma ki ɗebo turare ki tsarki sai ka fahimci yaya za a yi tsarki da turare fa kana sai mun ga Allah ce subhanallah yanzu kana fito fili na na faɗi komai da komai ba ki fahimta ta tatahharina biha shi tsarki da turare din firfatan da masaka wa qalat aisha ka annama tukfi aisha faɗa abinda ake nufi sai sai faɗa mata a koye shi ga abinda ake nufi ba a lura ba isa inda ba a son ya fi da tabbakina aka wajen ki bi inda duk akwai alaman jini wajen sai ki shafa turare wa sa'alatu an gutul janaba sai kuma matan ta tambayi manzon Allah ya gurgurgan janaba fa kana ta'khudhu an yace sai ki dauki ruwa فتطهر فتحسن الطهور تجيكي تركي تكوت تركي أو تبلغ الطهور أو تبلغ الطهور كلمة تركي تركي ثم تصب على رأسها فتدوقها فتدوق سامي زبر وكي تتشو تجاج كي حتى ولا كي كفاك كي حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصيب عليها الماء سامي زبر وكي فقالت عائشة فأنا سينا أنا عائشة ما ما جبتي نعم النساء نساء الأنصار ما جل ما جل الخير البركة ما تام البركة ما تمتان المدينة لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين جن كن يا بايا أنا سنيما فهمت الدين abin da ta faɗa ke ni'imman nisa'u nisa'ul arza ma danna da matan alkhairi matan albarka matan madina jin kunya baya ana su neman fahimtar addini ko menene eh tabbara ki fahimta ki yayi daidai ya fi kina jin nauyi komai baya tafiya قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شوبة في هذا الإسناد ناوه قال وقال قال سبحان الله تطهر بها واستتر قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء بنت بنت شكل bintu shakalin asma'u yar shakal ta shiga ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ta ce ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa taftasilu ihdana idza tahwat min al-hayd ya ɗan mu za ta yi wanka in kai tsarkaka daga haila وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابه سيكون حديث بيفدي وان كان جنابه بعد aka ce ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yakun yamna'uhunna al-haya'u min at-tafaqquh fi din ba haka bane to kai ma ga rabu sai kin ya ga mana mata kuma suna kokarin sanin ilimin addini sai kai ma ka ce ni ni'man nisa'u nisa'u kana ko wani za ka tsaya ko ji ga ko ga farko lam yakun yamna'uhunna al-haya'u min at-tafaqquh fi din abin da ake so shine a koyi sanin addini a san addinin a bautawa Allah daidai yadda yake so shine sai a je lahira a a ci nasara amma hayaniya da bata lokaci da kai kawo da menene menene mutane na kwana suna mutuwa cikin jahilci ba amfana komai duk inda ka je ba ya maka amfanin komai wallahi billahi Mm-hmm. sai da yi hukun yi ɗora a kan sai ko sayan dokin ba zai yiwu ba aka ce ka ɗebi tafi biyu so nawa ko uku so don ka ɗebi tafi ɗaya so shida ya zama ne kenan ya ya tafi biyu so uku kenan abin da ake so wanka shine ka isar da ruwa kan fatan gashin shi kuma malamai suka ce wannan ana gina shi ne akan aghlabu zanni suka ce shin kana da yakini dari bisa dari fatan kanka ko ina ya samu ruwa in mutum ya yi aski wannan tabbas yana da tabbas dari bisa dari da ya zuba ruwa sosai ya kai ko ina don kana da suma da yawa fa kana da tabbas dari bisa dari ruwa ya kai ko ina ko ko aghlabu zanni kake aiki aiki da shi what eh? eh shi ne haka da muka sai yayi aski ai babu magana yakinan amma inda mutum ma ga yawa sai yana sa rana yana bubbugawa yana cuccudawa sai har ya tabbatar da yanzu dai ruwa ya kai ko ina ya wadatar ko bai wadatar ba yakini ne ko aglabi zan ya eh? yakini ne ko aglabi zan in mutum ya yi haske in ya ɗaya ruwa ko a ra'a kai ya ɗari bisa ɗari ruwa ya ko ina ba haka ne in mutum na da suna da yawa shi ma ya kini ne ko a gulabin ne a gulabin eh hmm? eh hmm? hmm? su fito ina matan auren an ce sun ne su fito da eh, sama wa turare turare ya akwai da ke wajibi ne ka sai ma matar ka dole ko kana so ko ba ka so wanda yake zai dauke mata karni kamar turare na lemun tsami kamar ɗan mutum ba shi da kudin sayan turare lemun tsami yana ɗauki tsami to turaren da za ta shafa abin da za ta shafa a matanta mane ne wajeje ya ɗauke masa karni ta samu mutunci da daraja wannan wajibi ne don ana so a kare mata mutunci mun gane ku to sa'an turare kuma na shafawa to wannan ya danganci mijinta ya ce yana son irin wannan turare irin wannan kanshi yake so shi ne za ki sa ya ce a'a kanshin jikin ki fata jikin ki ya ji shi turaren kuma wanda zai ga sa turaren wa za ki samu turaren sai ta a'a shi kanshin jikin ki ya ji mishi turaren sai a yaya <laughs> shi za ki saka ma sai ba irin kanshin da yake so za ki saka mishi sai ta a'a shi kanshin jikin ki ya ji mishi turaren hmm. wanda kai auren ma ba ce ka fita da turare ba ba, ka fita tana ƙarfin turare aka ce ta sa a gida aka ce wannan magana ake gida ba ba ce za ta fita ba kan eh, mata in tana gida in tana cikin gida da wata a kan ƙarfi mai kyau ita tana son ƙwarar ke sai ya fita da mutum a yana karni in tana cikin gida ko kuma a kan biki abin da ake shine turaren za ka ɗauka ne ka sa jikin ta ba za ka fesa ba ne tana ta sai jikin gidan da sai ta shafa tana cikin yawanka ne mata kafin yamma a gama ta tago ya ɗauke ko ko za a ɗauke ta da mota a tafi da ita eh, wa ta ce take son ta shiga cikin jama'a ana jin karnin ta ba da bai ba mu ke son wannan ko ba ba mai so ga amma in mijin ya ta karnin yake so karfin jikin ka ya masa ya ce shigar haka sun ya sarki ta ba shigar jikin ya sarki ta ba shi ne ke so sai sai yaya wajibi ne kamar miji ko wajibi ne zuwa kana nan Thank you. ke yasa turare ke ne guda biyu ne wanda mace za ta sa ne ya dauke maka karni ta kara kuɗi ta wannan wajibi ne wanda za ta sa ka yi kanshi mijin ta yi mai daɗi to shine sai ya nuna ga irin kanshin da yake so ko ga irin wanda yake so ko ba mun gane ko باب المصاحبة وغسلها وصلاتها ايه Eh. Eh. ya danganci ya danganci karka ka saka wani lokaci a lokacin da take ta a ina ma kar ka saka don ne don muhunta ya ana ta saka turare da ya dauke karni ko dan shi yana son karfi karni na ce ko karfi a lokacin kin bola su kai ne ba karfi eh shi karfi wani ya kuma turare ita kira kuma turare da ji turare amma in za ka je cikin jama'a inda za ka je in an ji karnin ta mutuncin ta zai gudu sai ba za a hana ta siya ba abin da zai ɗauke karni ba ba abin da zai fi da ƙarfi kuma har ana ji ba fa eh. amma in ita da shi ne a gida to shi ne wannan ake magana eh, eh to dangane da shi da matarsa ko dangane da illa ta cikin kawayenta to ko ta sa turaren ba zai ci karfi ba ko ba ta kawo ba zai ci karfi ba to me yi ma amma ita kanta in za ta shiga cikin jama'a ko kuwa za ta shiga cikin ƴan uwanta mata za ta so a ji karnin jikin da ta ne ba za ta sa lemun tsami ko wani tana wani tsaye wanda zai ɗauki ƙarfi ba za ta sa to amma turare mai ɗan ƙarfin ƙarfi tana tafiya ko ina ana jin ƙarfi ta kuma za ta fita fa ba za ta sa to ya za ta yi kuma za ta je cikin jama'a sai ka sa a cikin ko a cikin jaka ko in sai aka sauke ta cikin mota ta fita cikin jama'a kenan a kan hanya ta shiga cikin taron mata ko ko ita za a zo a tarar a gidanta sai ta yi kwalliyar ta yadda take so ta yi kwalliyar ta yadda take so ta fesa turare ta sa jamba ita kwalliyar ta cikin gida ne su mata ne zalla ba wani namiji zai yi na kada kada ana rawa babu wani ne duk bai halatta ba mun gane ku to ma sai aka ce to mata za su yi kada kada kuma ba a yake gaske wannan hukunci ya zama duki nan namiji hukunci shiga namiji tsakanin mata da kare kare nan hukunci mace ce an ɗauke hukuncin namiji mace ya halatta shiga cikin mata to ya halatta a yi kare kare a yawa za a yi ba ba ku da babu mustahabati wa mustahabati babin da ke magana an gama magana haila kenan suka ce haila jini ne da ke fitowa can karshen mahaifa ba saboda wani sababi ba kamar yadda muka bayani istihaba kuma jini ne ke fitowa saboda sababin rashin lafiya ko an taba mata mahaifa ko ai menene da menene shi ne ke fitar da wannan to yaya hukunci ce yaya hukuncin wankan ta yake da sallanta wannan istihaba jinin yana zuwa ne ba ya daukewa kuma kowa ya san jini menene na dafa ne to yaya za a yi kana sallah jinin na zuba sallah ta yi ko kai ba eh to in sallah ta yi za ta yi farki za ta yi alwala eh duk lokacin da za ta yi sallah sai ta yi mai da ya alwala da ya alwala kaɗai ko da sarki to sarkin ba ya ɗauke wa a jinin na gudana ne na gudana to ba za mu ji ayi insha Allah قال وحدثنا مونتي ديال Thank you. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن قروه عن ابيه عن عائشه قالت جاءت فاطمة بنت أبي قبيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أصحاب فلا أكبر fatimatu ibnatu abi ubay da zo jaman Allah ta ya manzo Allah ni ina zubar da jinin istihaza bana karkata jinin ba daukewa afa ada uskala saboda haka zan daina sallah kenan wa qala la sai manzo Allah ce a a ba za ki daina sallah ba inna ma zaliki irkum wa laysa bil haida yace ai rashin lafiya ne wannan jinin cuta ne ba haila bane فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة إلا كتن أيلا يكي تيكي بيكة الصلاة وإذا أدبرت فأقتل أي الدم وصلي إلا كتن أيلا يوتي سيكي ويكي جن سيكي صلاة في هذا أيكنا من وانا حديث كي منا في كرم تدمو تسي هذا وطر وانا هكذا شكرا بقوي سنة زبادة جن sai manzo Allah ce a ba haila bane ba zaki daina sallah ba yaya zaki yadda zaki shine sai ki kalla in kina haila kafin wannan cuta farkon wata haila ke zuwa miki ko tsakiya ko karshe kwana uku ke yi ko kwana shida ko kwana bakwai to sai manzo Allah ce duk da wannan jinin na zuba in lokacin ya kai ba za ki bambanta jinin haila ba ko jinin a eh, jinin istihara ba in lokaci kai sai ki dakatar da sallah gwargwadon yadda kika san al'adai lokacin na cika sai ki wanka sai ki ci da sallah ki ko da jinin na zuba mun gane ko eh in ya zama da farkon wata ce haila da an fara farko wata sai ke to ai za a nuna haila kwana uku ne ko kwana shida ko bakwai ana kai kai ki dakatar da sallah a wata riwaya manzo Allah ya mata Allah ya sani ya ce da kina haila ko kwana shida ko kwana bakwai to sai ki dakatar da sallah a cikin kowane wata kwana shida ko bakwai din sa'annan kwanaki suka wuce sai ki wanka ki sallah ko da jinin na zuba to in ko da jinin na zuba to sai kai kai jini na zuba ko ce a a ba za ta kai jini na zuba ba yaya za ta yi ne da zuwa kawo kisan yadda za ta yi kamar yadda za mu karanta gobe insha Allah Allahumma hadina fi man hadayt wa hadina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma afayt wa qina wa qina anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من عليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين تجد ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومسلم اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل ديننا أكبر علمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Sai Allah kuka ɗauko shi iyayensa suka haife ta ta girma suna santa kamar mai son kowa kin wanda ya rasa amma Allah ya kaddara ya ba za ta zauna gidansu ba sai ta tafi wani gida shine sai ka je ka kawo ka zo ka ce kana santa da aure tana son ka an daura muku aure shikenan ka dauke ta daga gidan iyayenta ka kai ta gidanka to dan Allah a hankalce ya halatta ka gaza za mata ya kamata ka muzanta mata ya kamata ka wahala ita ka ci mata mutunci ga mata cin zarafi duk bai halatta ba sai manzon Allah ya ce wastahlaltum furujahunna bi kalimatin la kuka halatta farajin su da kalmar Allah madaukakin sarki ma'ana sai da aka zo akan shari'a aka daura aure wannan mace kaje ka auro ta da sunnar Allah da littafin Allah da sunnar manzon Allah manzon Allah ce bi kalimatin lahi bi amanatin lahi amana ce akan ka amanar Allah ce a hannunka duk sa'an da kake amanar Allah ko ka muzunta amanar Allah ko ka tuzartar da amanar Allah Allah zai kama ka kada ka kalle ta ba ta da galihu ba ta da gata ba ta da karfi Allah madaukakin sarki yana da karfi yana kallon ka mun gane ko amana ce daga Allah Allah manzon Allah wannan hajjatul wada'i kenan saboda manya manyan al'amura manzon Allah ya tattauna kai saboda sha'anin rayuwa mai kasuwanci addini zamantakewa shine aka kawo zancen tsakanin na mace mace da mijinta aka ce ka ji tsoron Allah a cikin amanar da ka ɗauko da sunan Allah aka ɗaura auren dan me za ka zo ka wulakantar da ita ita wannan matar da ka auro ta da sunan Allah sai ka zo ka wulakanta ta wacce take zaune ana fasikanci da shedanci sai ka kana girmama duk abin da take so shi za ka ba saboda me saboda shedan na cikin wancan yanzu mace ka wulakanta ko addinin Allah ka wulakanta in mace ce me ya hana ka wancan mun gane ku to abinda manya-manyan al'amuran da manzon Allah ya kawo ke to shine yake tabbatar da cewa zamantakewa na yau da kullun na aure matasai mutane manya magidanta suna kawo kuka yaya ne al'amari yanzu ya faskara ba a jin dadin rayuwa ma aure ya mutu mace ba ta jin dadin mijinta namiji ba ya jin dadin mai ne dinta malam kana fada da in kana magana kana ba su goyon baya zaka ka bar zamar sai na ce a'a ai wannan rashin jin daɗin da kake yi ba ita ce sababi ba rashin yin adalcinka shine sababi yaya adalci sai na ce to tsakaninka da Allah ka faɗi gaskiya kada ka koyi duk sa'an da ka zo gida matarka ta yi kuskure ne kake mata sai ke faɗa yake duk sa'an da ka dawo daga aiki kana jin zafin yunwa ta yi sakati abinci bai yi ba a kan lokaci ba me kake mata yake faɗa yake mata zai ce tsakaninka da Allah ran da ka zo ka tarar da komai daidai kana yabonta ce wa ai ai ba hauce bai zai ce a cikin ba hauce bai sai gode matan shi ba to ai kariya kenan kake da hadar tiya ran da ka zo ka tarar ta yi kuskure kai mata fada ran da ka zo ka tarar da komai daidai sai ka yabe ta kan da karo zafin yunwa ya dame ka abinci bai yi ba a kan lokaci ba ka tambaya an dauke wuta ne kananzir ne ya kare iskan gas kai dai tunda baka tarar da abinci ba fada za ka yi yara ne suka yi kaza ne ba abin da kake so ka zo ka tarar da komai yayi daidai daidai kuma sai Allah yau da gobe sai Allah ba za ka yi tunanin wannan ba fada za ka yi amma kuma ba za ka ji kunya ba gobe ka zo ka tarar da komai yayi daidai ba za ka ce ke Allah ya saka miki da alheri nace tsakani da Allah ba ya haka yace aka haka ake yi nace to wannan shine ke fitar da jin daɗin rayuwa tsakaninka da matarka wannan mace da ka auro ta abinda ake son ka sani shine kai kana ganin tun da kaga ya mace kana so haka ce ka je ka kawo kudin aure kudin zance lefe ka je ka kaje dukiyar ka dai ka sau a tamfa ka sau gwalagwalai ka sau menene da menene duk baki ɗaya ka gama kai so kake in za a kawo maka mace a kawo maka horo da ainihin aljanna <laughs> tare da cewa kai kanka ka san wannan matar ka da ka aure ta zaka tare ba a ce maka za a je aljanna a dauko ta ba fa ko aljanna aka je aka dauko maka ita ko renon na nan baji mace a unguwan ku aka dauko ta in gana ne kuma su ne ko a kara in Kano ne ga unguwan ga unguwannin duk inda aka je aka dauko ta kenan ko a cikin aljanna aka je aka dauko maka to abin da ake son ka sani shine waɗannan hidiman da kai baki ɗaya ka kashe kuɗi din nan in matsaloli goma ke gaban ka wallahi ɗaya kaɗai kan kai kai sauran ka tara abubuwan da ke gaban ka in guda goma ne duk dukiyar da ka kashe kai ɗauro ta ka gama da matsala ɗaya sauran guda tara sai ka tashi tsaye ka shirya ka natsu ka san cewa babu gidan da aka taba gina shi da soyayya kadai da jin daɗi ke soyayya kaɗan hakuri kaɗan imani kaɗan hangen nesa kaɗan tsoron Allah kaɗan in aka tara shine sai kaga rayuwar tana tafiya a hankali a daddafe har ka gama rayuwarka saboda duk abin da kake ciki za a je a tambaye wannan mace da ka aura aka kawo maka budurwa ce ko ba bazawara ce abinda ake so ka sani wanda za ta tare fa bakin aljanna aka je aka dauko ta ba a gidansu aka je aka dauko ta gidanka kai ma kai lissafi gidanka ka mata ko ƴaƴanka ya yake musu tarbiyya yadda suke haka ko ina yake ba za ka zo ta san addini ba ba za ka zo ta san menene ba wa'annan duk ka biya ne ka kace sati duk abubuwan da kake a tafofi abu ɗaya kai siyar da kai karfin hali ka kashe kuɗi kana Allah Allah ta shigo haka ake son kai karfin hali ka tarbe ta da hannu biyu ka tashi tsaye sai ka karantar da ita addini sai ka karantar da ita rayuwa sai ka adalci tsakanin kai da ita sai ka kaza sai ka kaza baki ɗaya in matsaloli goma ke gaban ka ɗaya kai sauran ka tara to amma wayannan wannan baiwar Allah tsakaninka da Allah ka kalla duk abin da ta yi maka ba za ka gode ba ta yi maka abinci baka gode ba ta yi maka wai ta gyara maka komai ta ɗauka kanta ta baka ta yi ba abinda baka yi da ita ba tana kallon ka kana abinda kake duk ka gama baka ce ka gode ba baka ce ke kin isa ba to in ta zauna tunanin me za ta to yanzu ma menene kuma duk abinda mutum zai iya yi ta yi ba ta taba ganin ka gode ko ka yi murna ba yanzu ya za ta yaya za ka yi akwai adalci a ciki a to sai ka dawo in ta kuskure ka zarge ta in ta yi daidai har shari'a ta baka izini karya haramun ce amma dan ku zauna lafiya shari'a ta ce ya halatta kai mata yar ƙarya da bata mai kai kawo ba dan ku zauna lafiya ai in kai ma'aikaci ne mai albashi ai kin kyauta ai kaza kaza kaza in an karbi albashi za a baki naira kaza za a baki in dan kasuwa ne kai ma in hankali ya kwanta ga naira dubu goma ga naira dubu je ka so mata kyauta ke da wata daraja manzo Allah ce ku yi kyauta ke ne a tsakanin ku za ku samu soyayya tsakanin ku ko mutum na mallakan kudi abin da ya fi karfin abu ka dauko kace ka bashi kyauta sai ka saka mishi farin ciki murna amma kana zaune da matanka duk abin da zai yi mutum ya yi ma mutum ya ce ya gode ta yi maka ko ba sai ba ka taba yin murna ka ce ka gode ke kin isa yar halar ko iyayenki Allah ya saka musu ko ku Allah ya kansu duk baka yi ba sai ka yi abin da ka gama duk sannan kuma ka fito ka sha kunu kai ne mai kicin kicin kuma tana kallo ka sai ya tafi ai ba ya son matarsa ta rena shi ai ba su asara a kashin gaskiya wace ce abokiyar wasan kan ba matarsa banda banda ikon Allah madaukakin sarki hikima ta Allah yaya za a yi matarka ta girmama yaya za a yi matarka ta girmama sai ikon Allah Allah ne ya tsara al'amari komai ya gama kuma an manta da komai kuma an in ba ka idan wace huska za ka zo ka shaku kana fushi kana tsawa kana ƙarya to abinda ake so kai din nan kana da abubuwan da suke wajibi ne akan ka ita ma tana da abubuwan da suke wajibi ne akan ta ana son ta girmama ka sai maka sai maka biyayya ana son kai ma ka girmama ta ka kyautata mata kai mata sakayya ka gode mata inda sai abin godiya ka yabe ta sai abin yabo sai kaga Allah ya saka jin daɗin rayuwa a tsakanin amma bayan an gama komai kuma tana kallon ka halin da kake ciki sannan kuma gari ya waye kai ne kai fushi kai ne kai menene da menene in ba ikon Allah ba yaushe rayuwa za ta tafi ba wajen gwarzo yaye shi ya faru tsakanin shi da matarsa ta wa da shi ce shi gashi sarki gashi duniya ce suke bi sai da ranar idi ya zo da hancika yace ce ko ki gani ta ko ta ji yace menene wannan take duk jama'a yace duk waɗannan ne suke kira in na ta shi kenan yaya aka yi kika karfi na ne kaza kaza sai sai dariya ta ce ai yadda kake zuwa min na karbi ka je ka musu hada zai sai wa sai sai ake kai hauka sai kai za ce kai hauka shi yasa in kana so ka ji daɗin rayuwa ko tsakanin kai da ƴaƴanka ne wallahi sai kai adalci in ba adalci kai ba ma'ana ka cire jin daɗin rayuwa tsakanin kai da matanka kai da ƴaƴanka kai da jama'aka kai da kowa kai da al'umma ka da kake ma shugabanci sai kai adalci wallahi daɗi in ba adalci kai ba duk dukiyar da ka tara sai ka yi shi jin daɗi duk mulkin da kake da shi gashi suna da mulkin ba sa jin daɗi gashi suna da dukiyar ba sa jin daɗi ya aure mata hudun duk ya rasa ina jin daɗi yake yaya ina jin daɗi yake sai ka sake dawowa ka je nesa sai ka tambayi wanda ya halitta jin daɗi shi zai nuna maka menene jin daɗin rayuwa yace allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub ka kina Allah lokacin da zaka yi shi musharri ka daina ka ambaci Allah sallah zikiri azumi zakka ka tuna Allah ka tara yan uwanka musulmi kana karantar da su addini wa'annan su ne Allah ya saka nutsuwa da kwanciyar hankali a ciki amma duk mulkin da ka tara in ba bin Allah kake ba wallahi tallahi sai ya zama maka azaba duk dukiyar da ka tara duk ilimin da ka tara duk sai ya zama azaba daga Allah akan ka sa'an sai manzo Allah yake wasta'antum furujahunna bi kalimatin lahi kuka halalta farajin su da kalmomin Allah madaukakin sarki fa'aqilu ayyuhan nas manzo Allah yake ku hankalci abinda nake faɗa muku fa ya ku jama'a qauli fa inni qad ballagtu manzo Allah ce saboda ni na isar muku da sakon Allah manzancin da Allah ya aiko ni da shi na isar muku wa qad taraktu fikum ma in tamaqi tasabtum bihi falan tadillu abada manzo Allah ce wa qad alwaw bihasbi ma qallaha qad harfu min tahqiq taraktu fikum na bari a cikin ku ma ini tasamtum bihi abinda in kuka yi riko da shi shafi kenan ini tasam in shak kenan ko idan tafa shak yantafil mashru in kuka yi riko da su falan tadillu abada lan harfu nafyin ونسب واستقبال تدلو فعل مضارع منصوب وعلامة نسبه أزم زوا كرشي تو سواء من لن زمخشرية شيء قولا با زمخشرية فتي دون وقف لن تفيد التعبيد ابن مالك يتشكين كاتيا يتي مر عن نفسي بلن مؤبدا قوله ردت siwahu fa'aduda sawa'an ka faɗi wannan ko ka faɗi wancan cewa lan litabiri aw la tusidu tabidi faqad jaa kalimatu abadan litawhid falan tabillu abadan har abada ba za ku tabbata ba amran bayyana manzala ce al'amari bayyana yake fili ba koye ki ba kitab Allah وسنة نبيه littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sa'an nan sai manzan Allah shirba da cewa ayyuhan nas ya ku taron jama'a isma'u qawli wa aqiluhu ku ji abinda nake fada ku hankalci abinda nake fada ta'lamunna kuna sane da cewa ta'lamunna fi'lul mudari'un marfu'un bi nun al mahzufa karahati tawali salati nunat mutawaliya ta'lamuna sai aka kawo nunu taukidi ta'lamunanna to laraba kuma gwaranci ne nuni guda uku su haɗu sai a ɗauki ɗaya sai fa ce ta'lamunna ko anna kulla muslimin me yasa ce anna ce wa hamza in naftah li saddi mazarin wa za ka kace da lamuna kuna sani me kuka sani sai abinda zai zo zai zama yu'awwal bil mazar anna wa alamu anna ma ganimtum min shay fa anna lillahi khumsu ko anna kullu muslimin aqul lil muslim dukkan musulmi dan uwa ne na musulmi wa annal na ikhwatun musulmai kuma yan uwan juna ne fala yahillu li muslimin min akhihi illa ma asawu an tibi nafsin minhu ba zai taba halatta ba daga dan uwanka musulmi sai abinda ya baka da san ransa ba tilas ba fala tazlimunna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku ala ku shaurara hal ballaktu na isar da sako wa qala nasu sai arafa baki ɗaya ta amsa ta ce Allahumma na'am manzan Allah ka isar da manzanci فقال رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم اللهم اشهد الله كي من شهيدا to bayan an yi wannan an gama daren arafa kenan da aka wayi gari aka ji kuma mina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya khataba an-nas khutbatan balighatan a'lamahum fiha bi hurmati yawm an-nahari bayan yayi magana ya bayyana musu komai wa amara an-nas Allah yarju ba'da kuffaran yadribu ba'dhum riqaba ba'd wa amara bit tablighi wal an mutane mutanen Makka na zaune na zaune dama ma mutanen Madina na zaune hagu mutane duk suna zaune manzon Allah ya magana ya magana yake wa qala fi khutbatihi tilka ibudu rabbakum manzo Allah sai yayi ijaz albalagatu al mm. abinda ake cewa balaga kai ka takaita magana gajeren magana yana kunshe da ma'anoni masu dimbin yawa shi ake cewa albalaga al kenan aka tambayi ko Yusuf ibn Ali sakake cikin manyan malaman balaga aka tambaye shi mal balaga menene balaga sai sai albalagatu al kada ka tsawaita magana ka faɗi magana gajeren magana gajeruwar magana tana kunshe da ma'anoni masu ɗimbin yawa shine manzo Allah yake utitu jawami'ul kalim an bani jawami'ul kalimi yana cikin mm, darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ibudu rabbakum ibudu rabbakum ku bauta ta ma ubangijinku wa sumu wa sallu khamsakum ku yi salloli guda biyar wa sumu shaharakum ku yi azumin watan azumi wa asiu za amrikum ku bi shagabanninku wa'in waɗanda suke muku jagoranci akan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tadkhulu jannata rabbikum yace za ku shiga aljanna ubangijinku wa qatara sallallahu alaihi wasallam almuslimina bi mina khutbatan ukhra ya sake yin wata kutuba kuma a cikin mina fi wasati ayyamit tashriqi ومما قاله فيها ألا يتك shawara. وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم yace lallai sai kun je kun hadu da ubangijinku sa'annan lallai sai Allah ya tambaye ku duk ayyukan da kuka yi shine yace walau anna idza mutna turikna lakana al-maut rahata kulli hayy walakinna idza mutna bu'ithna bu'ithna wa nus'alu 'indaha 'an kulli shay me waka yake da ma a ce in mun mutu shikenan babu wani abin da za a yi lakana al-maut rahata kulli hayy da mutuwa ta zama hutu ne ga dukkan mara in ka mutu shikenan ka je ka huta amma yace abin da ke fatata shine walakin na idza mutna bu'ithna yace amma in mun mutu za a tara mu alu inda ha an kulli shay'in a tambaye mu daga dukkan abin da muka aikata tun ran da ka balaga har ran da ka mutu in kana yarantar ka kafin ka balaga sai kai abin da ga dama har duk da aka ce ka balaga ko ya ta balaga har ran da ka mutu akwai mala'iku musamman kai suke bi sakatarorin su suna suna zana duk ayyukan da kake yi wannan ya rubuta wannan yana rubutawa wannan yana rubutawa duk baki daya shi ne za ka zo ranar lafiya ce maka ikra eh, baka kafa min asfal yawma alayka ba baka isa ce baka yi arabiya ba baka yi addinin musulunci ba hausa kai turanci kai faransanci kai kowa ne ne kai ranar ka karanta ba kowa ne karanta ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba in ya dauka ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحضر وانا إرل بالتاسي من حبيرو نساتا نتوقع لنا زي نخبو كلا يا يا يا هل كان لون لي أرل لاجر زي أبن لك زي سيئة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحضر ووجدوا ما عملوا حاضرة سبب ولا يغادر أحضر يسا إن كما توقع أيضا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب قدر السحر لا يخاف في غسل الجنابه

kai hukum jasa, kai masjid di hukum jasa. Maka wafatnya wafatnya Nah,

bagaimana وإلى الرحمة ذات المرء نعم.

من دخلت وكوتنا من وقضينا Thank you. من

Gracias.

Thank you.

Thank you. in ukun da wadatar ba in ka ce ba za a kara ba eh ko da ukun da wadatar ba eh? eh haka magana ke bayyana ko to yana hakikanin magana take kenan eh eh, eh. Hmm. Hmm. a gashinsa ya fi gashin manzo Allah yawa ba cewa ya fi manzo Allah to akan haka mu kuma sai mu ɗauki hukunci cewa in ya zama da gashin dokulallo gashin dokulallan gashi ne irin da bakakken mutane kuma ya bar su ma da yawa haka ukun zai wadatar ko ba zai wadatar ba ba zai wadatar ba in ko bai wadatar ba sai aini adadin a in ukun bai wadatar ba yanzu za a yi la'akari da adadin ne ko kuwa isar da ruwa a kan kokon eh, to a kan haka ba za a yi tibari da ukun ba ke nan in an yi kari an yi bida an yi laifi shi nan sai ga dangane da wankan janaba ke yadda aka bayyana dama in ka zo da niyan wanka jaraba ka bude ruwa sama in ruwa ya taba jikinka ko ina nan wanka yayi to sauran alwala fa in ka ce in ka kafin kai wanka din kai tsarki ka wanke dama kafin kai wanka kai tsarki gaba da baya duk inda ka zanta ka ba an wanki yace in ka zuba ruwa duk jikinka to wanka yayi sauran alwala fa sai yamma ibn al-arabi cikin malikiya yace ai wanka na kar alwala tana karkashin tana cikin tashi da cikin wanka dan wanka ya fi akan haka alwala yayi bayi wanka ma yayi sai dai in kafin ka zama wanka alwala ka ta warware shine sai ka canza amma in alwala ka ta warware ba wanka yayi alwala ma ta yi maganar ibn al-arabi kenan manyan malaman malikiya mun ji wa'an sai suka ce a'a sai ka yi alwala to sai aka ce yadda manzon Allah ke yi wankan dalla dalla filla filla in an kawo ruwa sai a yi tsarki gaba da baya a wanke duk cinya da mara inda ake kyauta zaton wani kazanta wata kazanta ta taba sai a wanke to an yi tsarki kenan to daga nan inda ka wanke duk lokacin da kake tsarki din nan in ka zo kwararar ruwa wankan jaraba kuma ba lalle bane sai ka wanke wajen balle har hannun ka ya taba inda alwalarka za ta warware mun fahimta to in aka yi tsarki din to manzon Allah na da hanya biyu sai a yi alwala kamar yadda ake alwala za a yi sallah har a wanke kafafu an gama alwala kenan sa'an sai a manzo Allah ya saka hannayensa masu darga cikin ruwa ya tuttuɗa gashinsa ya bubbude mana alama kenan ruwa na zuwa sa'an nan sai ya ɗebo da hannayensa biyu masu daraja ya kwarara ya da to ɗaya ke biyu uku yana bubbugawa yana tuttuɗawa in an gama sai a ɗebo kuma kwarara ya dama su uku hagu su uku an gama alwala an gama wanka ke hanya ta biyu in an yi tsarki an wanke ko ina gaba da baya sa'annan sai a yi alwala in an kai wajen wanke kafa sai a dakata ba za a wanke kafar ba sai a dawo a yi wanka yadda muka sifata in an gama sai ka janye wajen ka je ka wanke kafafun ka wataƙila wajen akwai tabo akwai jabi akwai menene in ka wanke zai to in manzo Allah in ya gama wankan to an fara alwala an kai karshe kenan sauran wanki kafa sai aka dakata aka ci gaba da wanka aka gama da aka yi wanka sai aka manzo Allah ya jaji ki sai je wani gefe da daban sai wanke kafa ku shikenan alwala ta yi wanka yayi an fahimci wanka ku haka ake wankan jaraba wanka duk wanka na shari'a musulunci guda wankan jaraba wankan haila wankan biki wankan shiga musulunci wankan juma'a wankan ihu umra wankan mai da mai da menene duk baki daya kaifiya ɗaya mun gane ku. kowanne in dai aka yi sarki aka wanke kazanta aka gama jiki duk da ruwa wanka yayi in kuma aka wannan filla filla wanka yayi ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ce babu hukmi ta fila. to an gama da zancen wanka kenan sai aka dawo aka ce to me ke hukuncin mace da ta kisa ta kisa gashin ta in za ta yi wanka ya za ta yi sai ta zuba ruwa har ya isa to sai suka ce kiso ya kasu kashi biyu ko ya zama da gashin ne ke da tsawo aka sassa sassafa gashin warawar haka aka bar fili ta inda in ta kwararar ruwa ta buga ko ina zai shiga ko ko a'a an matsa kisan ne ta inda ko an zuba ruwa ruwa ba zai shiga ko ina ba ko ko a'a zare aka kawo zare na abawa ko zare na roba aka ɗaura gashin tabbas in an zuba ruwa ba zai shiga ba to sai malamai suka ce abin la'akari a wurin wanka don gane da kizon mace shi ne a lokacin da ta zuba ruwa din akwai kitab ruwa zai kai ko ina ko ba zai kai ba ruwa zai kai ko ina ya wadatar ba sai farki ba ba sai ta warware kitab ba sawa'an wankan jaraba ko wankan haila in ruwa ba zai kai ba wajibi ne sai ta warware sawa an wankan jaraba ne ko wankan haila saboda abin yi da shi anan shine ruwa ya shiga ko ina mun gane ko saboda na sun zo za ka ga wani an sai mace za ta yi wankan jaraba ba sai ta wanke kifanta ba in za ta yi wankan haila sai ta wanke kifanta me ke bambanci me bambanci tsakani sai suka sai ai wankan jaraba sai ta yi kullum yana mai sau ɗaya ko sau biyu sai sa akwai masarta sai sa aka ce ba za ta warware gashin ta ba to in ka fahimci haka mutlaki sai ka ce to ai an ce ai saboda wahalan da ke cikin wankan jaraba sai ka yi mutum da ke bukace ta so biyu a ra'ayi ne ko sau uku ko wanne za ta yi wanka ko jam'i za ta yi wan kowanne za ta yi wanka ko in yadda in ya bukace ta da safe in ta tashi ta yi wanka ya bukace ta da rana da ita sai ta in ya bukace da yamma duk kowanne ne sai da yi don sallah za ta zo ta sai dai za ta yi jam'i kenan sai ta hada sallar azhar da la'asar sai ta yi muku wanka daya to in aka ce saboda wannan wahalhalu da ke ciki sai sa aka ce an ba ta izini kar ta warware kisan yi wanka haka to sai a ce in ya zama na kisan matsatsen kiso ne kuma ruwa ba zai shi ba zai isa kai ba fa wannan mashakka za ta sa za ta ɗauke wannan wahalar ba za ta ɗauke ba shi sai an warware mun gane ku قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله أم سلمة تشي التي يا من الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد بصر رأسي ni mace ce da nake tsauri gashi na nake kiso na tsananta na kulla na tsananta da karfi afa an kudu hu da gusul janaba yanzu da zo zai wanka janaba sai na warware kiso kala la إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتدخلين بس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ni masu ce ne soki sai kuma na daure kisan na da karfi yanzu na zo zai wanka jaraba sai na kwanti na warware sai manzo Allah ce a a ai ya ishe ki ki debo ruwa hannu tafi biyu ki korara su uku to ya wadatar sai ki wanka jaraba ya wadatar me wannan hadisi ke nunawa ba sai an warware ba to amma aiko ya fi yana wadatar miki in kika kwararar ruwa to ko me kuma wannan ke nuna wa eh? ah, ganin ah, za a ce abu ya ici mutum ya wadatar sai ya shiga ko ina matsala sai guda biyu ya ce a ah, kada ki warware to da a ce an yi shiru haka da shi ne sa ce ba nan gaba ne ke warware ba ta ce ayyaki fiki ya wadatar miki ita da ruwa ki kwarara sosai to yanzu wadatarwan wadatuwan ake bukata ko kwarara su kuɗi ko kwancewa wadatuwar to akan haka in ya zamana gashin naka ta ɗaure ta kifa ne da zare na abawa ko da zare na nailo na leda na nailo wanda ba zai sa ruwa ya kai ko ina ba zai wadatar sai ai ne sai an warwa mun gane ko قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال وحد حول السند قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقذه للحيضة والجنابة a wata riwaya sai ta tambayi manzo Allah tace ni ina tsaur ina kisa gashi na na tsananta da karfi nake yi yanzu in zan yi wankan janaba ko na haila sai na warware wa qala la ثم ذكر بعض بمعنى حديث ابن عيينة وجاء حديث الجنبة كرياكا فأ وانا شاكا في جنبة الحيلة جدا شاكا في آبا تيكين وروريبا من غاني كف قال وحدثني أحمد الدارمي قال حدثنا زكريا ابن علي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن روح ابن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأقله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة وأن الرواية ما مغنى تيب من الجنابة بعد من من قال قال وحدثنا يا ابن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علي قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد ابن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقلن رؤوسهن لا إثنى يا إثنى يا إثنى يا إثنى يا إثنى يا cewa abdullahi dan abbas abdullahi dan umar sai ya ce duk macin da za ta yi wanka ko jaraba ko aina sai ta sai ta kwamta kisanta sai na na aisha ta ji fa qalat sai ta ce ya ajaban libin umar mamaki abdullahi dan umar hadha ya'muru nisa'i maktasanna an yankunna ru'usahunna afala ya'muruhunna an yahlifna ru'usahunna nace wannan mamaki abdullahi dan umar din yana cewa mace za ta yi wanka ko jaraba ko haila sai ta warware kifinta to me zai hana ya ce musu su aski gashin baki daya wannan magana mai take nunawa ya tsananta musu ko sa'an sai ta ji gaba da cewa laqad kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ka kafa hujja kenan sai mamaki Abdullahi dan Umar wai zai rinda cewa mace za ta yi wankan jaraba sai ta warware kusanta to me ya hada ne ita ba shi dai ma ya su aske gashin mana tsanani ya kai tsanani kenan ko tabbas ina kasance ni da manzo Allah muna wanka ma'ana kana da kitso kenan ba na yi sama da na ɗebi ruwa ko uku na kwarara a kan zaki magana ta zama hujja ta zama hujja ba to yanzu me maganar na na aisha ke nunawa ba sai aini ba bai sai wanda mace ta yi kiso wani yin kiso ne amma in ka zuba ruwa akwai ta da zata yi ruwa ya kai ko ina ya wajibi ne ta warware kisan ba wajibi ne, ko ko a a matsala ta bi in ka zuba ruwa ba yadda za a yi ya kai ko ina sai ta warware kisan me ke hukunci wajibi ne ta warware kisan to sai ce to ya za a yi da hadisin ummu salama da hadisin aisha sai ce wa hadisin ummu salama ma'muran ala annahu kana yasilu al-ma'a yasilu al-ma'u ila jami'i shariha min ghairi naqdi sai ce za a dauki hadisin ummu salama da aisha da cewa ai ma'ana su in suka ɗai ba suka zuba an tabbatar da cewa ruwan na kai hasko ina ne shi sai aka fita su wani a kan haka har kuma ba a ce ruwan baya kai to su wani mun gane ko li anna isar al ma'a wajibu yake saboda a sadar da ruwa zuwa kokon kai wajibi ne ba ta ya kora kan gashi kadai ba wa hiyalin nafai wujubu nafiya da kulli halin إبراهيم النقع يتي قوة إستاذ بالواجه خيطة ذيك مواجبين كورو لكتك وعن الحبل والطاعون وجوب وجوب النقض في غسل الحيل دون الجنابه وإن الطاعون حبل البصري بطاعون سكتي إن ذات يوم جنبا بواجب لي تورور اما ان أما ذات يوم حيلا واجب لي في تورور ودليلنا حديث أم سلمة وإذا كان للرجل بصيرا وهو المرأة والله أعلم سكتي إن نجي ما ينادى المعنى يوعي سكتي ما في سكتين واعلم سنه أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأبطال المشروعة سواء في كل شيء إلا ما سيأتي يتي وانكا دنغني دنمي لكومتي جسكا سيطان إيسي سواء وانكا جربة لك هو wankan haila ko wankan nifasi ko wankan juma'a ko shiga musulunci ko ɗaukar ihrami duk wani wanka suka ce yadda aka ce namiji yayi haka aka ce mace ta yi sai dai cikin abubuwa guda biyu da za a bayyana yanzu illa ma ta yati fil mutasilati min al haidi wan nifas sai dai ke sai dai mace da za ta yi wankan haila ko na nifasi annahu yustahabbu laha an tasta'mila firqatan min misli yace bayan ta yi wakan ta gama ana son ta ɗauki turare ne ko turare ɗan feshi da fesa a inda ake ganin jini ya taba saboda ya ɗauki karni ba yana nuna cewa wankan bai bane wanka ya yi amma ana son kuma a ɗauki karni ya zama na mace na da tsafta da'ima وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السابق فإن كانت المرأة ذكرا yace to in macen da za ta yi wanka in budurwa ce lam yajib isa ma'i ila dakhil farjiha yace in mace budurwa ce ba lallai ne sai ta saka ruwa har cikin masu ta can ba saboda mata suka kashe biyu mace budurwa ita saura mace budurwa ita ita tana nan a cikin budurcin ta ba ban da ta ba ita tana da hukuncin a ciki da waje to akwai inda yake ciki ne ba wajibi ba ne tawanki wanke wanka da komai aka ce wajibi ne ka tsere ni abin nan to shi yasa wannan bangaren inda ba inda yake masu da bugu bugun da yake yana kan ruwa ce ba mun da ke san da ruwa ba dan yana da hukunci ciki ba da hukuncin waje amma ba ba ra ko ba ta ga ta zama ba ba an riga abu ya riga ya zama yadda ke to sai aka ce yana da hukuncin waje kenan dan inda in ta tsuna kai fitsari za ta yi tsarki ta wanke wajen suka ce za ta yi wanka su ta wanke wajen don wannan wannan bangaren wajen ya zama hukuncin waje ke mun gane ko kamar yadda zai zai bayani dangane da mutane mai istihaba yara za ta yi tsarki ta ya zama da'iman abin da ke ciki ba a ba da hukuncin najasa ya in ya fito fitsari na tare da mutum ko da a ce ya zo rabin azzakarin mutum ne bai fito ba ba shi da hukuncin najasa har ya fito ya zama ne najasa a lona ta wani wani sallah ya lalace amma in yana ciki bai fito ba ga jika kana jin da tsari kamar mai ka tabbatar ya zo ya kusa fita wannan na nuna cewa a lona ta wani sallah ta lalace a sai in ya fito to shine abin da ke kallo da nake bayani za a shiga da ruwa ciki ko ba za a shiga da ruwa ciki ba sun kasance ne akwai wanda ke da hukunci waje akwai wanda ke da hukunci yana da ciki da waje to ciki ba shi da hukunci wajen ke da hukunci wa qala ba'dhum وإن كانت طيبا وضب إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قدومها لقضاء الحاجة لأنه صار في حكم الظاهر هذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا وقال بعض أصحابنا لا يجب على الطيب غسل هذه الفرد وقال بعضهم يجب ذلك في غسل الحيض والنفاق ولا يجب في غسل الجنابة والصحيح الأول والله أعلم wannan باب استهباب استعمال المغتسلة من الحيض في السفر من مصر في موضع الدم استباد لكنوك ومستحب لي إما تتزم حيلة كون فاتي زي وانكا تأوكي سراري كون مسكي هو البقر من سيدي لذاتي تشافى إن تكي جنن جنن حيلة إن تكي جنن ما jinin haila ta ba saboda mai ɗauke karni ba wai yana nuna cewa in kai wanka ba ta shafa ba wanka mai a'a wanka yayi ta karkata to sai dai da'iman ana kun mace mutum ya zama cikin tsafta cikin kanshi yasa aka ce ta sai ta turare amatanta ne jikinta ne in yanka duk inda ake ba a son a ga ba a son a ji karni game da ɗan adam da wa'an namiji ne ko mace mun gane ko قال حدثنا عمرو بن محمد عمرو بن محمد الناقد وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينه عن منصور بن صفيه عن امه عن عائشه قالت سالت امراه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضها وكما تسوى تسمى الله يا رسول الله يا زين وكهيله قال فذكرت أنه علمها كيف تكتسب فيما تنتبار في كتير أي من ذقل يا دون مسيح ذات يوركا حيلا ثم تأخذ فرصة من مثل فتذكر بها فيما ذقل لك إذا هل ذاك يوركا غير ذاك يوركا إنك عندما تتأتي ينسي من مثل كوكو ترعون في شيء كتير سبب قلبي قالت كيف أتطهر بها كيف يعني أنت أنت أنت قال فطهري بها سبحان الله كما قال تسيني كفاءة مثلي سبحان الله يا زيك ما أنت تسيني كأركايته wata sara sai manzo Allah yake yaje in kika yi wanka din kike da miki yanzu in ba miki sai ake tunanin ko ne mun tsani duk abin da zai dauke karni ko ga turar ka in ki mutun shi yanzu a bisa na a bisa na sai manzo Allah yake ki dauka ki tsaisa su su ya ya zan yi yake subhanallah ku je ki tsaisa ki aika karni وأشار الناس في أنهم هنا بيدي أنا وجهي قال قالت عائشة نانا عائشة سنة زوني كذا وانا ذات سنة وانا فتحين سبا يقول واستغبتها إلي لنجاوسة وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم كما نينا سمي من ذا الله كنفي وقلت تتبعي بها أثر الجنة أنا أي سنة كي تزوج لما من ذا الله كنفي وكا إذا جاء المسي إشاءة أنا إذا كي يوزي المسي إذا سبحان الله كيف أنكي المسي جيت تزوج لنا يسير إذا جاءوا تفكي إذا الحوية بجزاء بالله إذا كنت إن الدنيا تبع ذلك أبيت لا تسمع مثالي أسيري هذا وقال ابن أبي عمر في رواية سمعتي وقلت تتبتي بها اثر الدم بين كيفي زونا زونا abin da ake nufi in kai wanka ki ba turare duk inda jini ya taba tun nan ki fuska turare wurin dan ya dauke karni to ake mace tana kalki da'ima ba a kuma tana tana karni da'ima ana kun ta shafa turare ne ki shafa a kanki ne a fuskan ki a jikin ki in kina shafa kullum da'ima sai ki kin zama kina da kanshi kanshin turare ake yi وجعل المرض بيتي ألم ترى يعني كل ما جئت فارقا وضبت بها طيبا وإن لم تطيبني ألم ترى يعني بغزلها كل ما جئت فارقا جس أن لدو هستنبري فورة عميسة تنا كيدي كورا بكات العريبا فورة جمك دائما جدك في كيدي سبب كي أي الله هل كيدي زمو أنو بكرا يوا لكي تفيا الله بكباب رأيوا إذن يوا كما رأيوا تهيدا بكو قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وحيد قال حدثنا منصور قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر فتي يا زي وأنكم هيلا إن تركتها وقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها لتوكيين المسك في تركيبه ثم ذكر معه حديث سفيان فأما يكون إرن رواية بكذباتا قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شورى عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيط يا يا من أين أنت تذكر ذات فقال سأقول إهداكن ماءها وتجرتها وتطهر كما قال لك ايوك تدوكي وانك da ruwan magariya ta je ta yi wanka da zuba ruwa kuma wanda zai ɗauke karni fata husini sahura ta kyauta ta eh, wanka tsarki din kuma ta tubu ala ra'asiha fata dukuhu jalkan shadidan sannan ta zuba in ta yi tsarki da kyau ta wanke ko ina sannan ta zuba ruwa a kanta ta cuccuɗa da kyau hatta ta buluga shi tsara ha to wannan shine zai tabbatar da cewa kitso ɗin warware shi ake nufi ko isar da ruwa yace sai ta cutuɗa da kyau har ruwa ya kai kan asalin kokon gashin kai kanta ba gashi ba ثم تصب alai halma'a sa'annan ta zuba ruwa jikinta thumma ta'khudhu firsatan mumakkatan mumakkatan fa tatahharu biha in ta gama wankan tsaf sai ta dauke ta tsinko sai ta yanko sai ta yago sai ta kemo yanki almiski sa'annan sai ta shafa a jikinta maranta ne jikinta ne inda duk ake so duk inda ke haɗe a jikin ɗan adam yana bukatar turare hamata ne mara ne mara ne baki kuma yana bukatar agoge to ana son da'iman mutum yana cikin kai yana cikin tsafta eh. فقالت أسماء هي أسماء كثير وكيف تظهر بها يا يا ذات أتيكم أي سرتي لألمي من قال كيف تفهم سبا كيف الواقع سرتي في الولاة والكا إذا ما ما كيف كراري في سرتي سيتفهم يا يا ذات سرتي لكراري فقالت إن الله سبحان الله